kai ne eh a gaba annabi kai ne eh a gaban kowa kai ne eh a gaba annabi kai ne a gaban kowa ya wahidi ya Allah masani kai ne kai yo kai ba ni. kuma shi ma babana ɗa ne ga wani kuma kakana shi ma ɗa ne ga wani kuma ni ma zan sa in haihu wani haka kan sawa kan tsara allahu wani yadda duk ka zo za a yi allah sarkin kowa